Assalamu alaikum. Da Allah malam zan iya ɗauka ciki ba tare da na kawo ba, amma mijina zai kawo sosai kuwa. Ayo, ai ku mata babu ma takamaiman sanin yadda mata suke inzali. Inzalin mace fito fitar mani ta ɓangaren mace shi ya fi da duk wani mai bincike. Hatta wasu matan ma ba san da suke fitar da mani ba, amma shi namiji shine wanda in zai fita yakan ji. Eh, da zugi zai fita ya ji kansa yana murzawa ya ji wani iri duk yakan ji haka wani lokacin ya kankame mata ko ya kankame wani abu amma su matan su ma sukan ji wannan alamomin misali macen za ta ji kamar ko ta matsa mijin nata ya fannin mu'amala aure ko kuma dai ta ji wato wato wato jikinta ya mutu ko wani abu da ya kama da haka amma takamaimai akwai wadda ba za ta san sadda ta kawo maniyi ba kuma ta samu ciki wannan